Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan la'asariya ɗaya ga watan Nuwamba shekarar 2017 a kan mitoci da suka hada da 16, 21, 25 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalal da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin Ghana yayin da duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci, Baba ya makeri ne tare da Maryam Dauda za mu gabatar muku da shirinmu na nawar haka. Kafin ku ji rahotanninmu ga kanin labarin. 'Yan gudun hijirar ƙasar Burundi sun ce ba su gamsu da matakan tsaron ƙasarsu ba da har za su koma. duk da kiraye-kirayen da shugabannin burundi da wasu na kasashen afirka ta tsakiya suka yi akan cewa su koma kasar Myanmar na zargin bangladesh da jinkirta mai da musulmin rohingya su bayan da aka tilasta musu guduwa don kaucewa mummunan farmakin da sojojin kasar suka kai masu jami'an kiwon lafiyar kasar yemen sun ce an kashe akalla mutane 26 a wani hari da jiragen saman yaƙi suka kai a arewa maso yammacin kasar To ko bayan kun gama jirin labaran za ku ji cewar wani kamfanin makamashin nukiliya ta ƙasar Rasha ta sanya hannu akan wata yarjejeniyar samar da wutar lantarki a Najeriya. To ko menene masana ke faɗa ga wannan yarjejeniyar? Idan aka sake shiga Rasha, su suna da kyakkyawan niyya amma mu daga nan da za mu aiwatar da su muna da sa rai wannan sa ran shi zai hana cimma abin da ake so a cimma To sai kuma wannan rahoto da ke cewa an yi kira ga hukumomi a kasashen Afirka su taimaka wurin magance matsalolin sufurin jiragen sama musamman ma tsakanin kasashen na Afirka. Kididdiga ta nuna cewa zirga-zirga tsakanin 'yan Afirka da a cikin Afirka kashi sha biyar ne cikin ɗarin zirga-zirga da ake na jirgin sama a faɗin duniya. Wato ma'ana mu 'yan Afirka muna ziyartar junanmu kashi sha biyar muna ziyartar turawa da mutanen asiya da mutanen amurka kashi 85 to haka kuma za mu kawo muku rahoto akan tattaunawa da ministocin kasashen waje a yankin sahel wanda suke halarta a nan amurka mu ji abin da ake tattaunawa a wurin wanda ya danganci sha'anin tsaro wanda ke kara fuskantar matsaloli a wannan yankin bayan haka ladan ibrahim ayawa zai shigo da shirinsa na himma ba ta garago sai kuma sakonni da kuka aiko mana amma duk sai kun sha labaran duniya Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. 'Yan gudun hijirar ƙasar Burundi sun ce ba su gamsu da matakan tsaron ƙasar su ba da har za su koma. Duk da kiraye-kirayen da shugabannin Burundi da wasu na ƙasashen Afirka ta tsakiya suka yi akan cewa su koma. Wasu 'yan gudun hijira da suka yi magana da muryar Amurka sun ce suna gudun fushin gwamnatin ƙasar idan suka koma Burundi, inda shugaba Pierre Nkurunziza ke ci gaba da kasancewa akan karagar mulki. bayan da ya bijirewa kiraye-kiraye daga kasar da kuma kasashen waje akan sake tsayawa takara karo na uku a shekarar 2015. Jacqueline Nduwayezu wata tsohuwar malaman makarantar sakandare na ɗaya daga cikin 'yan gudun hijirar da ke sansanin 'yan gudun hijirar Mahama a gabashin Rwanda da 'ya'yanta guda shida. Nduwayezu ta faɗawa wani wakilin muryar Amurka da ya kai ziyara sansanin kwanan nan cewa, Muna nan ne saboda babu tsaro a ƙasarmu, ta ƙara da cewa ba don jin daɗi muka yi tafiya mai nisan gaske muka bar gidajenmu da ƙasarmu ba amma saboda barazanar da aka yi mana an kashe mutane kuma har yanzu ana kan kashe su a nesa sa a ramuka ko a jefa su a koguna ƙasar myanmar na zargin bangladesh da jinkirta mai da musulmin rohingya a ƙasar su bayan da aka tilasta musu barin ƙasar don kaucewa mummunan farmaki da sojojin ƙasar myanmar suka kai musu wani mai magana da yawun ɗaya daga cikin shugabannin ƙasar myanmar asan sunci ya faɗa wa jaridan global news light mallakar gwamnatin kasar a yau laraba cewa bangladesh na jinkirta ta fara shirin maida 'yan gudun hijira ta bayan ta sami agaji na dala miliyan 400 daga kasashe da suka bada gudunmuwa don faɗaɗa matsugunai wanda aka ware wa 'yan kabilar rohingya da suka kai 600 da suke zaune a sansanoni 'yan gudun hijira da suke cikin makil da jama'a zuwata ya ce yanzu muna tsoron kada bangladesh ta jinkirta shirin maida 'yan gudun hijira na bangladesh na myanmar bayan sun karbi waɗannan makudan kudaden ya ƙara da cewa myanmar na jira ta samu sunaye 'yan rohingya da ke bangladesh a hukumance ya kuma ce ƙasar ta amince da ta karbi 'yan rohingya muddin suka nuna cewa sun taɓa zama myanmar Jami'an kiwon lafiyar kasar Yemen sun ce an kashe akalla mutane 26 a wani hari da jiragen saman yaƙi suka kai a arewa maso yammacin kasar. Farmakin ta sama da aka kai yau Laraba ya shafi wani otal da kuma wata kasuwa da ke makwabtaka da shi a lardin Sada wanda ke kusa da kan iyakar kasar da Saudi Arabia. 'Yan tawayen Houthi da suke rike da babban birnin Yemen tun shekaru uku da suka gabata sun ɗora laifin harin jirgin saman yakin akan haɗakar dakaran da ƙasar saudiya ke jagoranta ƙungiyoyin kare haƙoƙin bal'adama sun zargi dakaran haɗin gwiwar da laifin kai harin bom a unguwannin fararen hula tun lokacin da suka fara kai farmakinsu don taimakawa gwamnatin yemen da ƙasashen duniya suka amince da ita a watan maris na shekarar 2015 rikicin yemen dai ya yi sanadiyar mutuwar mutane fiye da dubu goma ya kuma haddasa matsalar taimakon jin kai. waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc hukumomi a birnin new york na ƙoƙarin gano dalilin da ya sa wani direba da ya hayar mota a kurikura ya bi ta kan mutane a kan hanyar da aka ware don masu hawa keke jiya talata a wani harin ta'addanci mafi muni da ba a taba ba a kara ganin irinsa ba tun bayan ta'addanci da aka kai a birnin a ranar ɗaya ranar goma sha daya ga watan satumba shekarar dubu biyu da daya akalla mutane takwas ya kashe wasu goma sha daya kuma suka jikata abinda magajin birnin na new york bill de blasio ya kira harin ta'addanci matsoraci wanda ya auna fararen hula kwamishinan 'yan sanda a birnin new york james o'neill ya ce wajen karfe uku da minti biyar na yamma agogon yankin wani mutumin da ke tuka wata mota a kurikura da ya dauka don haya ya kutsa hanyar da keke ke bi ya bi ta kan mutane da wasu keke masu wato wanda suke tafiyar ƙasa a cikin birnin motar kuma ta yi karo da wata motar ɗaukar 'yan makaranta inda mutane biyu suka jikata ƙananan yara kuma biyu suka jikata Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatin Najeriya da wani kamfanin Rasha sun rattaba hannu a kan gina tashoshin samar da wutar lantarki mai amfani da makamashin nukiliya a ƙasar. hukumar kula da makamashin nukiliya ta najeriya ta ce wannan shirin zai samar da wuta mai karfin megawatt biyar na wutar lantarki a najeriya ga wakilinmu baban gida jibrin daga birnin legas da karin bayani kamfanin na gwamnatin kasar rasha mai suna rosatom ya sanar cewa zai taimaka wajen gina cibiyar samar da hasken wutar lantarki mai amfani da makamashin nukiliya a wata yarjejeniya da aka fara tun a shekara ta 2015 da goma sha samar da tashoshin nukiliyan guda hudu da aka ce kudinsu zai kai dalar amurka biliyan ashirin tare da haɗin gwiwar cibiyar samar da makamashi ta najeriya wato nigerian atomic energy commission 'yan najeriya da sauran masana dai sun yi zargin cewa matsalar rashin ci gaban najeriya na da nasaba ne da karancin wutar lantarki wanda kawo yanzu gwamnatin ta ce tana kokarin samar da megawatt dubu hudu da dari biyar karfin wutar lantarkin da masana ke ganin ya yi wa najeriya kaɗan idan aka yi la'akari da yawan al'umman najeriya da kuma wutar lantarkin da wasu ƙasashe da ba su kai najeriya ba ke samarwa a cikin gida ko me ke haifar da karancin wutar lantarkin a najeriya Mista babatunde raji fashola shine minista ministan hasken wutar lantarki ayyuka da kuma gidaje a kasar. Transmission and generation have gone up. I am convinced that distribution will come because we know what to do. We know it's transformers to the last mile to your homes. Ya ce kara manta akwai matsaloli da dama da kuma har yanzu ake ci gaba da fuskanta. Gwamnati tana iya bakin kokarinta wajen magance wannan matsala a ɗan gajeren lokaci a nan gaba. To sai dai kuma a yayin da gwamnati ke tunanin fara amfani da makamashin na nukiliya wajen samar da hasken wutar lantarki masana harkokin wutar lantarki a ƙasar na ganin kamata ya yi gwamnati ta yi amfani da sauran makamashi da take da shi a ƙasar kamar yarda farfesa shehu abdullahi ma'aji na jami'ar kimiyya da fasaha a jihar naija ya shaida mani idan aka yi maganan ilimin nukiliya yana da ɓangarori da dama ana yin shi da wurin makamai ana yin shi wurin ba da haske ana shi bangarori da dama da aka sani to idan matsalar ai ba matsalar kawo wannan ba ne matsalan muna da kyakkyawan niyya na wannan idan ba haka ba ai ko yanzu da muke ta fama da bige-bigen nan muna da ruwa muna da hasken rana kai allah ya mana albarkatun da duk duniya ba su da wani albarka irin wannan albarka shine guda biyu duk inda ka taba a ƙasa za ka yi amfana shi sannan duk ɗan najeriya da ka duba za ka same shi ingantacce jajirtacce wurin neman yin aiki da yake kyautiye to kaga madauki a jokuta kamfani ne na tama da ba. da rashi aka fara yi aka zo shagari lokacinsa 79 an ci kaso 90 da biyu ko da uku wurin kammala wannan al'amari amma da 'yan najeriya marasa zuciya da tunanin najeriya a gabansu suka zo suka shiga har yanzu an kasa cimma nasara a ƙarshe ma an rugurguza gurin ne yanzu ake nema a sake ta da shi to wannan ya nuna idan aka sake shiga rasha su suna da kyakkyawan niyya amma mu daga nan da za mu aiwatar da su muna da sa rai wannan sa ran shi zai hana cimma abin da ake so a cimma. Yanzu dai a yayin da gwamnatin ke ta kokarin ganin an samar da hasken wutar lantarki a kasar a waje daya gwamnati ta bayyana kudurinta na ganin cewa an sake lali, game da sayar da tashoshin samar da hasken wutar lantarki ga 'yan kasuwa ganin yadda 'yan kasuwa suka gaza wajen samar da hasken wutar lantarki a sassa daban-daban na kasar yanzu haka ma dai masu amfani da hasken wutar lantarki a sassa daban-daban na najeriya na kokawa ne dangane da dan karan tsada da kuma karin kuɗin wuta da wayannan kamfanoni ke yi ba tare kuma da samar da hasken wutar lantarkin ba baban ya murya amurka daga legas. to madalla a gaida baban gida jibrin ministocin kasashen waje a yankin sahel suna wata tattaunawa a nan birnin washington dc akan lamarin tsaro da ke kara taɓarɓarewa a yankin wanda ya sanadiyan kashe wasu sojojin amurka guda hudu a watan da ya gabata wakiliyanmu hafsat dan mai tsoro tana wurin yanzu haka kuma za mu ji abin da ake tattaunawa a wurin to hafsat ko ina kike ne yanzu To ina wannan wani guri ne da ake cewa Center for Strategic and International Studies a wa'annan ministoci ne suka zo ministocin kasar waje na kasashen Afirka guda biyar wanda suke kiran kansu da G5 Sahel. Akwai Minista Abdullahi Diop na kasar Mali, akwai Alfa Bayi na Burkina Faso sannan akwai kuma Ibrahim Yakubu na niger akwai kuma Hussein Ibrahim Daha na Chad. su ne suka zo suka saboda su zo su yi bayani akan sojojin Nijar sojojin Afirka guda biyar da aka kashe a Nijar Amurka kai. To menene muhimman abubuwa da suka tattauna a wannan taron? To muhimman abubuwan dai suna ɗan da yawa na farko shine sun nuna cewa akwai babban dalilin da ya sa wani abu ya faru shine rashin tsaro kuma sun yi kira da gwamnatin Afirka ta um, gwamnatin amurka da ta taimaka musu da kuɗi ba wai ta taimaka musu ba roƙo suke yi ba suna gaya musu ne saboda sun ce wannan abu ya shafi duniya ne ga baki daya ba wai um, ƙasar su kaɗai ya shafa ba idan amurka za ta sa musu hannu da wasu 'yan kuɗaɗe haka su da su za su kawo sun ce su za su kawo sojoji amma abin da ba su da shi shine kuɗin da za su taimaka wa sojin akan yin aikin tsaro da zai sa ba a ƙara samun irin waɗannan matsalolin ba. To da yake nan Amerika ake. Rutun kuɗi har naira miliyan dalar Amurka miliyan bakwai da hamsin amma sun ce ba wai suna roƙon Amurka ba ne ba da ta zo su da a'a suna gaya musu ne saboda wannan abin ya shafi duniya ne gaba daya ba wai ya shafi su bane ba su kaɗai. To da yake nan Amurka ake yi kuma na san duk yadda aka yi ba za a rasa wakilai daga gwamnatin Amurka ba me suke faɗi ta bangaren gwamnatin Amurka din. Eh to su dai yanzu haka ba su abin da suka ce suna son a yi musu bayani ne akan abin da ya faru a can to su kuma sun zo sun yi bayani da dalilan da yasa hakan ya faru shi wa'annan suka zo amma yanzu magana da ake yi su jami'an amurka ne yanzu za su yi magana yanzu su wa'annan suka gama nasu bayani To ban sani ba ko kun samu ɗan tattaunawa da wasu mahalartan kafin su zauna ku ji irin ainihin muhimman abubuwa da suke bukata bayan taimakon kuɗi. eh gaskiya ba mu samu tattaunawa da su ba saboda ba su zo a daidai kan lokacin an ce za a fara ni karfe tara to taran ta dan wuce saboda haka suka zo a gaggauce suka zazzauna yanzu haka ma ba a gama tattaunawa yanzu sun gama bayani ne yanzu na fito waje ne ina maka bayani domin su kuma mutane suna ta tambayar su abubuwa To yaushe ne za a gama wannan taron? Taro ne na wuni ɗaya koko na kwana nawa? Ne da mintuna kalilan ina tunanin nan da minti goma zuwa sha biyar za a kammala. sannan na manta ban gaya maka ba sun yi magana kuma a kan libya sun ce libya tana cikin abubuwan da suke tunzura wato rashin tsaro a kasashen nasu tashi guda biyar din sun haɗu ne saboda kasan sun zo kusa ga baki ɗayansu a kusa-kusa suke sannan al'adunsu da tattalin arzikinsu da mutanensu duk wato sun yi kama da juna shi yasa suka zo suka haɗa kai domin su ga yadda za su yaƙi da ta'addanci a cikin ƙasashen nasu baki ɗaya. to madalla a gaida hausa ɗan mai soro harkar sufurin jiragen sama a afirka na fama da matsaloli musamman zirga-zirga tsakanin kasashen na afirka kaftin bala jibrin shine ciyama kuma shugaban jami'i na gudanarwa na wani kamfani mai zaman kansa da ake kira fenflies mai bada shawara akan gina sababbin tashar jiragen sama a najeriya ya tattauna da wakilin Ridwan Abbas yayin da yake halartar wani taro a kan sufurin jiragen sama a nahiyar Afirka wanda aka yi a birnin Accra kuma ga yadda hirar tasu ta tafi. Wato na farko dai babbar matsalar da ke damun kamfanonin jiragen sama na kasashen Afirka an yi magana a kanta an tattauna kuma za a haɗa takardu a tura wa shugabannin kasashen Afirka don abin ya wuce karfin kamfanonin jiragen sama. har ya shiga dole sai mun so kanmu da kanmu mu kasashen afirka mun fara ziyartar kasashenmu yanzu a lissafi da mu gani kididdiga ta nuna cewa zirga-zirga tsakanin 'yan afirka da a cikin afirka kashi sha biyar ne cikin ɗarin zirga-zirga da ake na jirgin sama a faɗin duniya wato ma'ana mu 'yan afirka muna ziyartar junanmu kashi sha biyar muna ziyartar turawa da mutanen asiya da mutanen amurka kashi 85 kaga ba ma zumunci a cikin junanmu ba ma kasuwanci a cikin junanmu mu kasashen afirka saboda haka wannan yana cikin babban kalubale da wannan mitin ya yi magana a kai kuma za a aika wa shugabannin kasashen afirka kowace kasa za ta ba gwamnatinta daga irin abin da ka gani ba da kasancewar ka halarci wannan taron wani irin cigaba kake jin za a samu ko kuma aka samu wato kamar ni na kusa karfi na akan abin da ya shafi airports saboda yanzu haka akwai airports guda biyu da muke aiki da su a nigeria wadda za su buƙaci abubuwa da dama saboda ka hankali na ya tafi akan abubuwan da ya shafi airports bayan mun yi mitin an yi mitin an yi ta muhawara an yi taron karawa juna sani din to an fita an ga da aka baje koli to ni na fi shiga rumfunan baje kolin da ya shafi kayan airport kuma kasan ita kanta kasar ghana tana cikin kasashe masu aika kayan abinci saboda kamar abarba pineapple mm. da ake ci a kasan turai to a cikin kashi 100 na abarba da ake ci a kasan turai kashi 80 daga kasar ghana yake tafiya kuma daga wannan airport din ake shirya wata kago a tafi da shi to kaga wannan mun yi magana da su ko da daga baya ma za mu iya zuwa mu je har yadda waya warehouse nasu yake muga komai a hankali ko da bayan sati uku ne sun amince mu rubuta musu takarda mu nuna cewa za mu zo mu gani za a ba mu dama mu zo a kai mu ziyara ta gani kwakwab mu kwana biyu ma muna shiga muna fitowa mu gani haka na'am afirka afirka mu yan tattun yaya zallar mu da ƙasa da ƙasa komai namu. kuma madalla waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe goma sha ɗaya ne da minti goma sha tara na safe a nan Washington. Ga shirinmu na gaba. Imma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da masu saurara da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da muke tattaunawa da Alhaji Babu Libya dan asalin kasar Ghana. Idan dai masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsane inda bakon namu ke muna bayanin yadda zaman nan Amurka yake idan an kwatanta shi da na gida Afirka kuma yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya game da rayuwa a nan Amurka. Yau in ka duba kasashen mu Afirka da yawa in ka duba kamar a ce sallah ya kai hmm. layya gidaje da dama da ake layya ma sai ga in ka bincika sai ga duk ƴaƴansu dangi du ana ka bayan gari ake musu aike su yi layya su rufa mu kansu asi wani gida kuma ka je karamin sallah ko kaza ɗaya ba a yanka to kaza wannan kuma duka hali ne da yake ba na zaka ji ka ce na ji daɗin wanga halin da mai shike ciki ba a'a sai sa in kaga dan washi kaga gidan da ake iya ayi wani abu sallah kai kana da shi ɗan karen da kake da shi ka aika ma iyali kana da mata gida ka batta zaka mata aiki kana da uwa da uba gida zaka musu aiki amma muddin kana gida baka da abin yi ba abin da kuma ka yi kana try kana kokatawa amma kana yin kaman baka yi to shi ke kawo sai ga kowaɗan samari matashi sai ga yana neman hanya ya bar gari ko shi ma zai iya zuwa gida wata rana to abin da ke kawo zuwa bayan gari mu zo mu zauna kenan don abin da ba mu samu gida mukan same shi a nan abin da ba kai kanka gida kakan same shi a nan a takaici wani lokacin ya kai ina zama a nan motoci kofan gidana motoci na uku gare ni yanzu haka a nan a nan ka gani ko hmm. to sai in ce ban cewa ce ma wani ce a ban cewa yana da daɗi ya ize fa bai da ize amma in ka rufe doki me yasa bai da sauki a to ai shin kai aikin in baka aiki ba kuma baka aikin ba ai ka samu kai yi dai ka aikin ka aje kanka lalle ka rufa kanka asiri ka kama kanka ka san mutuncin kanka ka san abin da ya sa kake cikin wannan kasa ka zo nema ne to a sai ka kai zaka Allah zai taimake ka iya ka rufa kanka asiri kuma daga nan to amma nan wani wani bai taimakon ka kamar yadda aka yi gida kamar yadda kai bayani yanzu nan a ce ba ka aikin wani abu wani ya taimake ka nan ga dai ai kasar nan ka akwai abin nan kana da dai credit mai kyau cikin kasar nan ai ko me wani wani zai yi gida wallahi idan kana da credit mai kyau kasar nan ba ma gida ba a nan garin in wani na 100,000 a year ne in kai kana 40,000 a year in dai kana da credit mai kyau she kwari ka kwana gidan da shi ma zai kwana saboda kana da credit mai kyau akwai ta amma gida bamu da wannan harkokin nan sai mai hanya za ka je kana neman ma wai kuɗi a taya ka da banki ya taya ka da loan kai wani sana'a da shi jalli kai aiki da shi ma sai ga ya zama jani in jaka to ka gani ababai da dama da yake yau in ka duba kamar wurin duban lahiyar mutum mm. yau inda kake zaune ka cikin kasan nan sai ga in ka je likita a duka duba lahiyanka in lokaci ya kai da aka sa ka sake dawowa yana a hankalin kama ba wai ce ka manta ba amma sai ga an bugo maka me ana reminding ka ka zo a duba lahiyanka hmm. yau ka koma afirka kuma sai ka je ka iske dokta daya feshen na je gida kwanakin na je na ga mamakin allah hmm. wato mutane kama wurin ashirin ko zuwa talatin musamman suna zaune dokta ɗayan nan duk shi zai duba su duka su ta shi kan kowa kuma abi cutar da ke tare da mai cin kowa da nashi irin cutan amma bai rufen ka ka ce wannan ya fi karfi na barin rufen ka wannan shi zai baka magani in ya dace da kai ka samu dace mai dace kaga wanga matsaloli ne yake yana tare da mu Afirka sosai kwarai hmm. wannan na ce duk kasashen Afirka akwai shi su su yi aiki nan dokta na aiki ne don yi shi suna ana biyan shi irin yadda zai iya bukatan shi biya kuma likitocinmu sai ga biyan nasu kawai lokaci ma shekara ɗaya biyu uku ba a biya su ba sai ga shi talakan da ya zo jinya shi kuma za a sake jan jinin jikin shi washe ka aje bribe to kaga waɗanda duka hali ne halayya ne da suke gida da yake in ka zauna ka duba sai ga wani bai lafiya in ka taba zama kasan nan kana dalilin komowa da ka ji ciwon ka sai ka aza akwati ka dawo za ka zo jini masu miko ka tsaya can gida na je gane wani lokaci can kamar nantin na wani na manta eh, farkon tahiya na gida mm. sai wani abu ya zubo min a jiki sai tsohon na wai kayan wurin wani doktor da aka ce mai wato Amerika na fito zuwa wani bala'in caji to kan ce ma alhaji wai saboda me wato na hito Amerika. ka zo da kuɗi na zo da kuɗi sai na ce ma tsohon nawa ka sani wanga kudin nan na bar muku ni na sake holiday ba zan kare ba na canja flight time na zan dawo wallahi da na dawo america within one month hmm. an kiyo shi wannan ya tafi ba da ko da sisi na dubiya ba kana da insurance mai kyau na da insurance na wanga kudin na bar musu gida su ci amfani amma in na doki na ba wata ke wannan doktan sai zauna ko wanda sisi kuma taso kuma ba su ba ma wani abin da zan ba musu kila kuma baka isa ba kuma ciwon kuma bai bai bai ma ba bai hiyo ba to Allah ya kyauta yau ma kamar kullum lokaci ya daga mun hannu masu aure a tarbe mu a cikin shiri na gaba yanzu a madin bakon namu Alhaji Babu Libya da Julie Gresham da ta zai sautin shirin ni Ladan Ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah To madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo saƙonninku. sakon farko ya fito ne daga abu mai goro gashuwa ya ce a gaskiya akwai kalubale akan magajin sarkin kasar saudiya akan yadda yake sauye-sauye a daular kasar gaba gadi hakika mu talakawan najeriya mun yi matukar farin ciki da umarnin da shugaban kasa muhammadu buhari ya baiwa hukumar efcc na ta ci gaba da binciken tsohon sakataren gwamnatin tarayyar najeriya babashir david lawal da tsohon shugaban hukumar leƙen asirin najeriya da fatan hukumar ta efcc za ta yi aikinta tsakani da allah domin hukunta duk wanda aka samu da laifin cin hanci da rashawa da comrade salim abubakar imam jingir shugaban kungiyar muryar talaka reshen jihar filato da bala vice driver tanka jos don allah gaya ma majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a duniya cewa ya kamata su gaggauta ɗaukar matakin kawo ƙarshen kisan gillan da ake wa 'yan jarida tare da cin zarafinsu da ake yi a ƙasar somaliya ganin yadda 'yan jarida ke ba da gudunmawarsu tare da sai da rayukansu wajen neman labarai da fatan wannan kira namu ya kai ga kunnuwan da suka dace. daga Bashir Kansila mai tukunya bakin kasuwa Dirin Daji jihar Kebbi da Ado Salati goma ga Annabi Rijau da Abubakar Sadiq Belal da Alhaji Dallahi Tungan Jibo. Assalamu alaikum VOA to Allah ya sa su sabbin ɗan da shugaba Muhammadu Buhari zai yi ya haifar da ɗa mai ido. Amin. Daga Aishatu Musa Wada da Fatimatu Musa Wada da Hadiza matar Ibrahim Musa Wada barikin ladin jihar Filato. Gwamnatin Najeriya ya kamata in kin baiwa ya kuwa ruwa ki tuna da yalo. mun ji zaki biya 'yan biyafra diyan biliyan 88 to ya su ma waɗanda rikicin boko haram ya ta gayyara kuma ya 'yan shi'a da sojoji su kashe ki biya iyalansu jiya tunda su ma 'yan ƙasa ne kamar kowa daga haruna muhammadu katsina shugaban ƙungiyar muryar jama'a to madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. A takaice kamfanin dillancin labaran Reuters ya ce Amurka tana bin hanyar diflomasiyya kai tsaye amma ta bayan fage da Koriya ta Arewa duk da musayan maganganun da ke faruwa tsakanin shugaba Donald Trump da Kim Jong-un. A wani rahoto na musamman da ya wallafa yau Laraba, kamfanin na Reuters ya ce ya samu bayani daga wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka da bai ambaci sunansa ba, cewa Joseph Yon, jakadan Amurka na musamman a Koriya ta Arewa, yana tattaunawa da jami'an diflomasiyya da ke gudanar da wani shirin majalisar ɗinkin duniya a koriya ta arewa inda suke amfani da wata dabarar diflomasiyya shugaba trump a fili ya ɗauki alwashin gamawa da koriya ta arewa idan gwamnatin ƙasar ta ci gaba da shirinta na makaman nukiliya da masu linzami a shekarar nan koriya ta arewa ta yi gwajin makaman nukiliya masu ƙarfin gaske har sau shida ta kuma yi gwajin harba makami masu linzami ciki har da makami mai linzamin da zai iya zuwa wata ƙasa da ta yi kirarin harbawa wanda idan aka daidaita shi da kyau zai iya kaiwa ciki cikin amurka to duka duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shirye mu na wannan lokacin sai kuma can da yamma za ku je mu ɗauki da wasu shirye-shirye yanzu a madadin kowa da kowa dan sashen hausa na muryar amurka musamman ma maryam dauda da ta taimaka muka gabatar da shirin sai wacce ta shirya kuma ta ba da umarni julie gresham sai kuma injiniyan mu na wannan la'asariya mr peter baba ya koma kiri ne daga nan washington nake sallama da ku sai dai ka a koma gefe a jira ga 'yan yau da gobe za su shigo da shirin su.